Al'ummar Fulani da ke yankin Shandam a jihar Filato sun koka bisa kisan yaransu biyar da kuma satar shanu. A yammacin jiya ne dai wasu 'yan bindiga suka afka wa ƙauyen Dawur a ƙaramar hukumar Shandam inda suka kashe makiyayan biyar suka kuma kora musu shanu. Dabo Jauro shine sakataren kuɗi na ƙungiyar Miyatti Allah a jihar Filato kuma Ardon Shandam ya mun bayanin yadda lamarin ya auku. Ni ne da Salihu Jauro. Eh, suka tarin kudi na jihar filato nan yake allah eh, jiya dai misalin karfe uku na yamma dai wasu yaranmu da suka fita kiwo a bayan garin yalwan shandan wani kauye mai suna dahul sai ga kabilun taro suka fito da kalandan kudu na kudu da manya-manyan makamai suka zo suka afkama yaran nan suka kashe yara uku suka kada shanu suka yi gaba da su suka shiga kasansu da shi a lokacin dai yaran da suka ji suka kira mu a waya muka gaya wa jami'an tsaro kamar soji suka taimake mu da mota daya da wasu yaran mu kuma muka je kamar za mu samu bayan shanu suka sake afiya ko suka kwanta a wani gari mai suna lankaku da wasu kuma suna kwanta a wani gari mai suna da sai suka afta mana ta ta baya a nan ma da sojan da fulani dai da kyau aka sa suka kashe wasu biyu kuma aka kare mutum biyar kenan amma shanu nawa ne aka kwashe shanu guda ɗari biyu da ashirin suka fashe garke suke amma yanzu halin da ake shike a sacen yanzu dinnan, sojoji sun karu sun stf sun tafi ta wannan wuraren ta kuma san dai dawon su bada ko sun samu isowa wajen gawakin ko kuma yane. alam. na kuma nemi jin ta bakin al'ummar taron. ni personal sarkin nabut secretary general na Taro. gaskiya kan mun ji labari an yi sata ta gefe a wani kauye sashen da an kwashe shanukai amma da gaskiya tsakani da allah ba a kama waɗanda suka yi wannan ballantani a zo a ce wai mutane tarok mu a tarok mun tsaya a kan gaskiya duk wanda dai an kama a wani hali wanda ba mai kyau ba dokar najeriya ta kare ko ta cika a kan shi because ba za mu taɓa goyon baya wani mugun hali ba amma a wannan al'amarin da ya faru kam ba a kama wani dan taron ba so eh, ba zai yi kyau wani ya je ya zauna ya ambata cewa yan taron ne suka yi wannan halin ba daga karamar hukumar jasta arewa kuma wani lamarin ne ya auku da ya kai ga rasa rayuka uku kamar yadda wata da bata yadda in ambaci sunanta ba ta shaida min muje irin around 8:30 hakan nan shine sai muka ji harbin bindiga muna zaune a cikin gida eh to da muka ji harbin bindiga kenan sai na na ga lalodi dina yana kokarin kiran maza a anguwa su fita su dan a baki hanya ah. sai muka tambaye shi mun ce mishi me ne sai ce mana wa eh an attack ma ani inda fulani suka shiga din ana kiran wurin babawo to daga nan shi ke na can ina ranar inda shi da muka ji wa an kashe mutane biyu biyu kuma suna asibiti to daga nan Allah ya waye yau kuma sai mun ji wa ɗayan jiya ma ya ji ya rasu amma ɗaya da shi bai rasu ba aka same shi a kafaɗin wani mobile police ne gidan shi yana kusa da wurin ne a yanzu wajen iskam ke ba matsala kenan ko eh ba matsala duk kokarin da na yi don jin ta bakin jami'an tsaro ya ci tira domin kuwa yayin da na kira kakakin rundunar tsaro ta stf da kenan jihar plateau ike ikedici iweha ya ce in bashi lokaci ya yi bincike kuma har lokacin da na haɗa wannan rahoto bai kira ni ba zainab babaji Muryar Amurka daga Jos a Najeriya.